hajiya sa'adatu sa'ad mustapha a kyabban kaltingo ita ce kwamishinan kula da muhalli a jihar gombe ta ce bincike ya nuna cewar bahaya da bawali a fili da jama'a ke yi na kawo gurbatin muhalli ta yi bayanin yadda za a magance matsalar da kuma irin hukuncin da za a gudanar kan masu bijirewa wannan shiri yanzu haka muna kokarin yaƙi da mai abin da ake kira open deficit wato kama ruwa a bayyane irin a ka tsaya bakin titi mm-hmm. kana kama ruwa ko to yanzu shi ma mun fito ga dangadan ana so a yaƙi da wannan saboda yana gurɓatar da wedan da ake shaƙa a kan a kai to matakan da muka ɗauka yanzu mun ce duk wani kasuwa sai mun tabbatar akwai wurin taɓa ruwa tashoshin mota duka in ma babu yanzu yana cikin tsare-tsaren da nan ba da jimawa ba duk za a yi sannan ko kemis za ka bude dole ne ka kebe inda za a taba ruwa kuma idan mutum yana tafiya ba lallai sai ya shiga shagon ka ya sayi abu ba idan ya kamu da matsuwa yana da daman ya yi sallama ya shiga wurin ka ce maka ka ba shi wuri ya biya lalura idan har ba yi haka ba to doka tara zai fada a kanka idan ba sannan kuma muna so mu farfado da duba gari daga bisani na tambayi ra'ayin wasu mazauna garin gombe ko me yasa wasu mutanen ke yin bahaya da kuma kama ruwa a fili da kuma gefen tituna barkatai kansa talauci yana kawo rashin tsafta amma ba wadata dole ne aika zane nan da kake gani talauci yana sa rashin tsafta to kaga wannan matsalar da muka fuskanta duba gari da kam sun yi aiki na tsakani da Allah dukan mu yan gombe saboda sautari zaka ga mutum ya je kasuwa ko wajen eh, da ake sai da abu yana so zai yi kama ruwa da sauransu sai ya yi ta zagaye-zagaye ya yi nan ya yi nan saboda wani zai zo sayan ka misali zai iya matsa shi wani zai iya zuwa ba haya matsa shi idan akwai wuri zai iya yi a tsabtace sai dai kuma an ji cewar alhaji babu aliyu suleiman coordinator kungiyar jewel habitat 2000 and beyond da ke yaƙi da gurɓatan muhalli da kuma ɗumamar yanayi ya ce samar da wuraren sauke lalura zai takaita bazuwar cututtuka. To idan aka yi wannan za a ban ɗaki mazagayi kenan za a ce ko idan aka yi a irin wani wurin zai taimaka guri biyu kamar ce ɗazu na farko zai taimaka wa gurin kare muhalli ɗin saboda yadda ake fitsari da ba haya ko ina abu ɗin zai tallata ko zai saurin yaɗa cututtuka suna gaggawan yaɗuwa na biyu kuma za a taimaka gurin ƙarin samun lafiyar jama'a to wannan ba karamin taimako bane idan sun yi a wasu gurare ko wance wasu kasashe wasu wasu sun mai da abin kaman business ko kuma kaman harkan karuwa ne na kuɗi ko kuma kasuwanci ne ma zan ce zan kira shi ma kasuwanci saboda sukan yi ne ko na ɗin ana yi amma ba inganta shi kamar na wajen bane akan yi a gina a zauna a zauna su a gurin ka shiga ka biya ka fito abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya